Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, shida kenan agogon tiyu da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 22 da 25. Ahmad Abba sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na safe ga wasu daga cikin kanan labaran da za a ji. a wani mataki da ake gani na gyara alaka tsakanin najeriya da makwabciyarta niger ne ministan harkokin wajen najeriya yusuf mai tamatuga ya jagoranci wata tawagar gwamnatin kasar zuwa yamai yayin da ya rage watanni shida a gudanar da babban zaben shugaban kasar cote d'ivoire gamayyar jam'iyyun adawa sun fitar da ɗan takara ɗaya tilo da zai fafata da jam'iyyar otara mai mulki gwamnatin isra'ila ta ce ba za ta bari kayan agaji ya shiga cikin zirin gaza ba a wani mataki na matsawa kungiyar hamas lamba To ga labaran bi da bi a karon farko tun bayan kifar da gwamnatin Mohamed Bazoum daga karagar mulki a jiya laraba ministan harkokin wajen Najeriya Alhaji Yusuf Mai Tamatuga ya jagoranci wata tawagar gwamnati domin kai ziyara a jamhuriyar Nijar. ko shakka babu dai sha'anin tsaro kasuwanci da kuma zamantakewa su ne muhimman batutuwa da bangarorin biyu suka tattauna a lokacin wannan ziyara ga abdullahi isa da karin bayani irin wannan ziyara yana daga cikin abubuwan da jama'ar kasashen biyu suka daɗe suna jira wanda kuma a ƙarshe kowane bangare ya nuna gamsuwarsa bakar ya usangare shine ministan harkokin wajen ƙasar ta nijar da ya karɓi tawagar yana mai cewa an yi abu mai wuya. Abin da zan ca da wannan ziyara sai in ce an yi mai wuya abin da ya faru tsakanin Nijar da Najeriya. Abu nan da yana faruwa duk inda ya zamanto ana zama makwabtaka. Amma da Allah sa wannan sabani ya shiga yau kuma Allah ya sa magana wannan tana baya gare mu. Allah ya sa dama Najeriya yan uwanmu ne. Wanda ya ce zai raba Nijar da Najeriya baya iya. Tagogin kasashen biyu sun tattauna kan maganar tsaro, tattalin arziki da ɗorewar alaka da aka san kasashen da ita don tabbatar da haka an saka hannu akan wata yarjejeniya kamar yadda ministan harkokin wajen najeriya isufu mai tama tungar ya shaida mun yi farin cikin zuwa sai mu ce gida domin niger da nigeria duk inda ka je gida ka je an kuma yi tattaunawa mai ma'ana wanda kuma ya haifar da yarjejeniya da aka sa hannu mu abin da muka yi a tsakanin mu ya zame abin koyi ga sauran kasashe misali akwai dandali inda za a dinga haɗuwa ana tattauna dukkan matsaloli da suka dami wannan kasashe guda biyu. Wannan ziyara tamkar kofa ce ta buɗe domin haɗuwar shugabannin kasashen biyu a nan gaba lamarin da ministan Najeriya ya ce shakka babu nan gaba ana kyautata haka. Abdullahi Isa, RFI Hausa. To a Najeriya matatar man hamshakin attajirin nan na Afirka Alhaji Aliko Dangote ta sake rage farashin litar mai da take sayarwa dilalan man kasar karo na biyu cikin kwanaki shida. Cikin sanarwar da daraktan yada labarai na rukunin kamfanonin Dangote Mr. Anthony Cijina ya fitar da yammacin Laraba ta nuna cewa sabon farashin ya koma naira 835 kan kowace lita daga naira 865 da suka sanar kwanaki shida da suka gabata. wanda ya nuna an samu raguwar kashi uku da rabi kenan cikin ɗari sanarwar ragin farashin wadda ita ce ta uku da matatar dangote ta yi cikin makonni shida ta ƙayyade farashin litar mai da ya kamata gidajen mai masu alaka da ita za su sayar a faɗin najeriya To kwamitin kolin majalisar sarakunan gargajiya a yankin arewacin Najeriya ya bukaci a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da kuma rashin tsaro da ake fama da su a wannan yanki. A taron da ta gudanar a birnin Maiduguri ƙarƙashin jagorancin sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku. Majalisar sarakunan ta ce ya zama wajibi a gaggauta ɗaukar mataka da suka dace domin magance waɗannan matsaloli. Wakilinmu a birnin Maiduguri ɗin Bilyaminu Yusuf na ɗauke da ƙarin bayani. taron ya tattaro gugun manyan sarakunan gargajiya daga sassan jihohin arewacin najeriya karkashin jagoranci sarkin musulmin najeriya muhammad sa'ad abubakar majalisar Sarakuna ta nuna damuwa kan halin da yankin ke ciki suka ce su za su buƙaci a samar da hanyoyin yin sulhu baya ga gabza yaƙi kamar yadda sarkin musulmin ya bayyana idan yin sulhu bai kawo zaman lafiya ba to kuwa ina shaida muku yaƙi ba zai taɓa kawo zaman lafiya ba a kullum yaƙi rusa abubuwa yake yaƙi ba zai taɓa kawo zaman lafiya ba ku duba abin da ke faruwa a faɗin duniya mana gwamnan jihar borno profesa Gana umar zulmi ya ce sarakuna na da muhimmiyar rawan da za su taka wajen farfado da harkokin zaman lafiya a yankin ya zama dole sarakunanmu na gargajiya su taka muhimmiyar rawa wajen kawo zaman lafiya tsakanin al'umma ku al'ummomi suka fi amincewa da ku saboda haka ya zama dole su ba su haɗin kai yadda ya kamata domin tare da taimakon jami'an tsaro domin su ke samar da bayanai na sirri da kuma magance rigingumu da samun yardar al'umma dr zanna hassan bagoma da ke zama zanna bagoma na jihar borno ya yi karin bayani kan abin da taron ya mai da hankali a kai nan kisa can boko haram can kuma sace-sacen al'umma da banditry saboda haka ana neman mu haɗa kai gaba ɗayan arewa roki allah dan mu samu zaman lafiya mai ɗaurewa masana tsaro da jami'an gwamnati tare da wakilai daga ofishin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro da hafsoshin tsaro da special janar da 'yan sanda duk sun samu halartar wannan taro biliyamin yusuf maiduguri arfa hausa gwamnatin ghana ta sanar da karbe ragamar gudanar da ayyukanta a makar zinare ta daman gold mai girman gaske bayan da ta ki amincewa da bukatar kamfanin afirka ta kudu na sabonta yarjejeniyar ci gaba da hayarta labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international babbar jam'iyyar adawa ta ivory coast ta shirya sanar da fitaccen ɗan kasuwa tijani tim a matsayin ɗan takarar shugabanta a zaben watan oktoba mai zuwa shin wane ne tijani tim ɗin ga ruƙayya abba kabara ɗauke da tarihinsa cikin wannan rahoto An haifi Tijjani Tiyama a ranar 29 ga watan Yulin shekarar 1962 a birnin Abidjan a cikin iyalan jinin Senegal da kuma Cote d'Ivoire kuma guda ne daga cikin manyan 'yan kasuwar da kasar ke ji da su. Tiyam na ɗaya daga cikin jikokin sarauniya ya Yamusu wadda garin Yamusukuro ya ci sunanta. Tarihi ya nuna cewa mahaifiyarsa 'yar uwa ce ga Felix Hoppet Bogweni, shugaban kasar na farko. Mahaifinsa Ahmadu Tiyam ɗan jarida ne daga ƙasar Senegal ya kuma kuma dawo Cote a shekarar 1947 kuma magoyin baya ne ga hobbit Boigny yayin da yake yakin kwatar 'yancin kasar. A shekarar 1984 Tiyam ne kadai wanda ya samu nasarar shiga kwalejin koyar da harkokin siyasa ta birnin Paris daga Cote d'Ivoire wadda ya kammala a shekarar 1986. Tiyam ya fara shiga harkokin siyasa a shekarar 1998 inda ya zama shugaban karamar hukuma kafin daga bisani a naɗa shi ministan tsara birane amfani da ci gaba a kasar. To rahotanni daga jamhuriyar demokradiyyar Congo na cewa sama da mutane hamsin sun mutu, wasu da dama kuma sun ɓace sakamakon kifar wani kule-kule bayan da ya kama da wuta a kogin arewa maso yammacin ƙasar. Ƙungiyar agaji ta Red Cross da masu aikin agaji sun ceto mutane da dama sakamakon hatsarin da ya auku a kogin Congo cikin daren talata. Yawancinsu sun samu munanan ƙuna yayin da aka ci gaba da aikin ceto har zuwa yammacin Laraba. To ministan tsaron Isra'ila Isra'il Kas ya ce gwamnatin kasar ba za ta taɓa yarda a kai kayayyakin agajin kai zuwa zirin Gaza ba a matsayin matakin matsalin ba ga ƙungiyar Hamas yayin da ake ci gaba da tattaunawar cimma yarjejeniya na tsagaita wuta a wannan yankin. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani. Mr. Katz ya ce a halin yanzu babu wani shiri da zai bayar da damar isar da kayayyakin jin kai zuwa Gaza kuma ko alamu babu halin yin hakan a nan gaba. A ranar Litinin din ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta gargadin cewa Gaza na fuskantar kalubale na jin kai mai munin gaske tun daga lokacin da aka fara yakin a watan Oktoban 2023 zuwa yanzu. Sanarwar da ofishin bayar da agajin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar ya ce sama da wata guda kenan. Har yanzu babu wani tallafin jin kai da ya isa Gaza kuma a halin yanzu yankin na fama da karancin kayayyakin kiwon lafiya abinci ruwan sha da kuma man fetur isra'ila dai ta ci gaba da kai hare-harenta a yankin na falastinu bayan da wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ya cika a ranar 19 ga watan janairu munanan har-haren na isra'ila ya raba dubin dubatar mutane da muhallansu inda a halin yanzu matakin hana shigar da kayayyakin agajin dinkan zai shafi sama da mutum miliyan biyu a zirin na gaza to sakataren harkokin wajen amurka marco rubio zai ziyarci birnin Paris na Faransa yau dinnan nan domin tattaunawa musamman kan yakin Rasha da Ukraine. Wannan dai ita ce ziyarar aiki ta farko da babban jami'in diplomasiyar Amurka zai kai Faransa a daidai lokacin da kasashe ke takun saƙa da Washington. Mr. Rubio wanda zai samu rakiyar manzon musamman kan yankin gabas ta tsakiya Steve uh, Witkoff zai gana da shugaba Emmanuel Macron da ministan harkokin waje Jean-Noel barrow. gwamnan california na kasar amurka gavin eh, wato newsom ya sanar da cewa jiharsa ta ɗauki matakin shari'a kan gwamnatin trump dangane da harajin fito da ya sanya wa ƙasashe abokan cinikayyarta bakwai ne da minti goma lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye muna tare da abdullahi isa abdullahi isa giwa ta faɗi <laughs> a san dama haka za ka fara bari mu je a gurguje ahmed abba eh. Eh, babban labari ka san bayan da real madrid ta yi ƙasa a gwiwa yanzu haka dai an fara tsokaci a kai kuma declan rice ya eh. sake lashe kyautar nan dan wasa da ya fi bajinta a karawar da suka da real madrid a daren jiya rice ne ya fara yi wa madrid banna a wasan farko da wasu kwallaye guda biyu da ya saka wannan kungiya kuma da ake ci gaba da sharhi a kai kuma kamar yadda ka faɗa giba ta faɗi kuma sai dai ka san ana ma cece ku ce ko in ce wasu na fatan ganin cewa kocin wannan ƙungiya. Carlo Ancelotti eh. da ya fice daga wannan matsayin nasa. Ai ka san ba babu rashin wakokuwa sakaci a tare da shi haka, haka. Eh, to ka san ah, Arsenal ka ba kan lasa ba ce. A wasanni biyu da suka buga da Arsenal a filin wasa na Santiago Barnabe Aurelien Chouameni dan wasa na faransa wanda ke buga wasa yanzu haka a madar din ya bayyana irin wahalhalu da kungiyarsa ta fuskanta a gaban arsenal wanda hakan kuma bai hana su nuna cewa ko kuma kokarin ganin sun yi nasara to sai dai hakan bata samu ba mm. arsenal ta doke real madrid da ci biyu da daya kuma kalubalen dai masu yawa ne a gaban wannan kungiya ta real madrid ai abin tashin hankali shine ci da aka yi jiya ya ta da hankali to baya ga rashin nasara a filin wasa na arsenal wacce ta doke ta da ci uku da nema a zagayen farko idan kai eh. tuni da su wannan wasa dai a jiya real madrid ta bukaci yin taka tsantsa da saran ganin ta samu nasara ga al'amarin nan sai dai eh, wasannin ko in ce wasan ba ta zo daidai da yadda aka yi tsammani ba maimakon ma ce an tashi babu ci ba ci ba shi ne da ai magana kenan sai kuma aka zo aka ci ka san shi kalamin kuma na Aurelien Chouameni dan wasan tsakiyar Faransa wanda ke takale da Real Madrid da ne ma labarai yan lokuta bayan kawo karshen wannan wasan ya karsa da cewa yanzu haka dai rashin wannan nasara watakila zai iya haifar da wasu matsaloli ga kungiyar ta real madrid ba a sani ba watakila ko akwai 'yan wasa da za su neman ficewa daga kungiyar ko kuma canza sheka tambaya kenan to a duk wasanni biyu bata taba cin Madrid ba a wasan neman kofin gasar ita ke rike ma inda za nike ne ita ke rike da kofin yanzu haka ita Real Madrid eh Madrid bata taba bata taba samun nasara kan Arsenal ba Arsenal ba mm. to wasu wasannin biyu ah, Ahmed Abba inda na kamo zancen da farko wannan rashin nasara da real madrid ta yi abin ya zo ba zata da mhm. dama masharanta sun yi ta shari'i a kai kuma ya zo da ban mamaki kuma wani abin lura a nan kasan ba wai faduwar giwa ba mhm. me zai biyo baya saboda tibo kurtuwa dattijo kuma wanda ya kasance mai tsaron gida ya bayyana idan muka zo a zagaye na biyu za ka ɗora. ba mamaki To idan muka sake komawa tarayyar Najeriya dubban 'yan kasar ne ke cikin suka shiga cikin wannan makon kenan suka shiga cikin wani tashin hankali sakamakon hasarar sama da naira tiriliyan ɗaya da suka tafka a dandalin da ta rushe wato shafin uh, cbex waɗanda ke hada-hadar kuɗaɗe a kafar intanet shafin ya ja hankalin mutane ne ta hanyar yi musu alkawarin kason ribar 100 a kan dukkan adadin kuɗi da suka sanya cikinsa da zarar an cika kwanaki talatin sai dai bayan ɗaukar wani ɗan lokaci shafin tare da wakilinsa da ke najeriya suka yi layar zana kan wannan lamari nura ado suleiman ya tattauna da dr sagir muhammad mataimakin shugaban kungiyar wato kwararru kan na'ura mai kwakwalwa a najeriya ga tattaunawar su. wato akasari mutane su ake mutane saboda yanayi na rayuwa yanzu mutane ne masu son banza da son banza ya za ka zo ka kalle ni da hankali na da shekaru na da wayewa ta ka ce in baka naira dubu biyar bayan awa biyar zan baka dubu goma ko dubu ashirin to ai sai ka binciki wanda zai ce ka kawo kuɗin ka sa jari daga ina iki kuma akan kamar wannan abin da ya faru na cbex kuma Nigerian Security and Exchange Commission na tabbatar sun fito sun yi bayani. Saboda hmm. wannan platform din is not registered, is not licensed. Ta ja kunne sosai, hmm. amma mutane saboda kurin roman baka kan banza suka ki saurara ta kuma ga shiga abin da ya biyo baya. To har yanzu dai kusan an gaza tantance shi wannan shafi daga ina ya zo. ko akwai wani bincike da kuka gudanar a kansa bayanai ya nuna akwai cibex a america a garin massachusetts akwai cibex a china china municipal council akwai cibex a uk to a cikin wa'annan wa'annan su ne gagarumin cibex da duk duniya aka san su to ba za ka iya tantancewa ba wanne ne daga cikin su ya kutso shigo Najeriya kuma zai kutso shigo Najeriya da ka ne dole sai ya samu 'yan Najeriya wanda zai haɗa kai da su domin a dukkan bayanan da muka yi bibiya mun kasa ganowa wanne ne daga ciki na American ne ko na Ingila ne ko na China ne ya haɗa kai da wasu lalatattun 'yan Najeriya suka kutso suka zo suke wannan sama da faɗi din wato dabarar da suke yi shine za su zo da kuɗin su da farko za su yi na farko su je kawo kuɗinka zuba jari dala dubu ɗaya bayan kwana biyu uku za mu baka dala dubu biyu in suka yi suka yi suka tara adadin mutane wanda za su je su fasa labarin to kashi na biyu kuma za su zare nasu kuɗin na wanda naka da karba su kuma za a biya wannan sababbin haka suke har abin yi girman da sai sun tara kuɗaɗen mutane lokaci ɗaya sai ka neme su ka rasa ta yaya mutane a takaice za su gane alamomi na waɗannan 'yan damfara yawwa hmm. na farko dai duk wanda zo ya ce zai baka riga ka duba irin ta jikinsa abin nufi a nan shine in ya zo dai dole zai zo da sunan kamfani to tunda muna da hukumomi da suke yi musu license ba su registration sai ka je ka binkita kamfani kaza ya zo ina neman sai hannun jari me ya matsayinsa wannan shine mataki na farko to tun daga nan za ka san matsayin kamfanin kuma san me aka ba shi license ya yi a ƙasa to na tabbatar maka in kai wannan ba ma sai ka je mataki na biyu ko na uku ba tun daga nan zaka gane in Allah ya taimake ka shi kenan sai kai kanka alam na shari'a ka je ka samu kuɗin ka ka saka su a sahihin guri da wanda zaka ga abin da za a yi to a bangaren mahukunta wace shawara kake da ita gare su su mahukunta sai su daɗa